da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin hukunci littafi na ɗaya littafin hukunci shi true life story labarin ya faru da gaske da farko dai zan ba masoyin littafin faɗi hakuri tare da masoyin littafin kundin kadarata na cewar ba za su dinga jina akai-akai ba saboda wannan labarin da aka kawo min shi har gida kuma mai shi ta nemi alfarmar in karanta shi ya yaɗu a duniya saboda ya zama darasi ga kowa kuma labarin gajere ne shi yasa na amince zan karanta shi ina fatan za ku fahimce ni kuma ku karfafa min gwiwa kamar yadda aka faɗa min hakan zan karanta shi babu kari balle ragi saboda an yi min izini kuma wacce ta bani ta amince in faɗi sunayensu wannan labarin ya kunshi abubuwa da dama don haka duk abin da na faɗa ba kirkirar shi na yi ba labarin shi aka bani don haka kar wacce ta ce wai ga yadda zan yi no is a true life story don haka duk yadda labarin ya zo to hakan ta zo min da shi kar wata ta ji haushin labari ko kuma waye waye waye labarin na da darsa da dama a cikinsa don haka kuma je zuwa kama labarin bai da wani tsawo sosai shi sa na amince na karɓe shi kuma zuwa, kada ku manta fa daga bakin naku dan salma za ku saurari wannan daɗin labarin kuma gajeren labarin kuma je zuwa kawai farkon labarin namu dai shine kamar haka mijina farin ciki na kai kaɗai nake gani na ji hankali na ya kwanta in ji sanyi a raina a halin yanzu bani da wani gata da ya wuce min kai da a ce ina da tsawon lokaci a rayuwata da nima na saka maka da kwatankwacin abin da kai min sai dai kash wasu zafafan hawaye ne suka zubo mata masu zafi a fuska cikin shekan kuka ta ci gaba da faɗin sai dai hukunci da ake nema a yanke min ya faskara hakan a duk lokacin da na tuna haka hankali na tashi yake zuciyata kuma kuna take har sai sadda mijina farin ciki na ya kwantar min da hankali nake samun sauki wata farar yarinya ce mai kimanin shekaru sha takwas a duniya kyakkyawa doguwa fuskarta mai dauke da madaidaicin idanu da siririn hanci sai dimple ɗinta guda ɗaya na gefen dama wanda ya karawa fuskarta kyau ita ce ke zaune saman gado tana wannan maganganun dan saurayi ne baki dogo shi ma kyakkyawa dan har ya so ya fita kyau shekarunsa ba za su haura talatin ba sun yake da farar jallabiya mai dogon hannu ya fito daga toilet fuskarsa wanke da ruwa da alama dai alwala yayi gefen da take zaune bakin gado ya karasa ya zauna haɗi da zuba mata manyan idanuwansa yana mai jin tausayinta ya san tabbas kowace ce ta tsinci kanta cikin halin da take ciki dole ne ta kasance cikin kunci da damuwa amma yana iya kokarin shi wurin ganin ya kwantar mata da hankali hannuwanta ya rike cikin nashi yana murzawa kafin ya ce khadija na san ba zan iya hana ki wannan kukan ba amma addu'a ita kaɗai ce mafita a gare ki ki kasance mai tawakali akan duk abin da ya same ki ki mata addu'a ba kuka ba kuma ina son ki daina sa damuwa a ranki kin ji hannunta da ke cikin nashi ta zare tana faɗin ta ya zan ta ya zan yi in cire wannan damuwar a raina ta ya kake tunanin hankali na zai kwanta da rashin mahaifiyata zan ji ko kuma da tunanin irin hukuncin da suke nema su yanke min alhalin ban ji ba ban gani ba oh ya salam ya faɗa haɗi da dafe kansa cike da damuwa ya ce khadija ki hakuri na faɗa miki insha Allahu a zaman da za mu yi na karshe a kotu zan wanke ki ba wanda zai ɗauke ki da laifin da baki aikata ba don haka ki rage sa damuwa a ranki kar ya yi miki illa ki ta addu'a kuma ki yadda da cewa Allah yana tare da ke ba zai bari a hukunta ki ba akan laifin da ba naki ba haka ya yi ta lallashinta da kyar ya samu ta yi shiru ya sa ta yo alwala ta fara sallah kafin shi ma ya fita zuwa masallacin khadija da abdullahi kenan mata da miji asali so kauna tattali da tausayin juna sai dai su su bayar da labari suna kaunar junansu fiye da tunanin mai sauraro soyayyarsu ta samo tushe ne tun daga yarinta kasancewarsu gida ɗaya kuma 'yan uwan juna hakan yasa tun bayan mallakar hankalinsu aka fahimci suna matukar kaunar junansu hakan ya sa aka haɗa su aure inda a yanzu watan su hudu da aure kafin wannan lamarin ya taso soyayya suke zubawa kamar za su cinye junansu abdullahi jika ne ga marigayi alhaji kabiru mai iyali sunan iyali ya samo asali ne daga yawan familinsu kuma duk a gida ɗaya suke zaune a garin bunza da ke jihar birnin kebbi bayan rasuwar shi ne yaren shi guda hudu ibrahim muhammad da aliyu da adamu suka dawo cikin garin kebbi da zama saboda aikin gwamnatin da suke yi dukansu suna da hali ba laifi sai dai ibrahim ya fi su don ya fi su matsayi da samun albashi mai tsoka a wurin aiki gida ɗaya suke zaune suna zaman lafiya babu mai musguna wa wani duk lokacin da ka ga wa'annan iyalan saboda wanzuwar zaman lafiyarsu za ka so ka kasance cikin su alhaji muhammad shi ne babba kuma mahaifin abdullahi da mahaifiyarsa karima wacce yake kira da momi shi kaɗai allah ya ba su. suna matukar sansa duk wani gata da iyaye za su bai waɗansu abdullahi ya samu yanzu haka shi kwararren loya ne ya sha haɗuwa da cases da dama yana magance su amma ga wani kes da ya kunno wuta cikin gidansu har yanzu ana kan shi kusan wata ɗaya kenan ana shari'a a kan shi inda daga ƙarshe aka yanke hukuncin aka yanke hukuncin juma'a mai zuwa za a gama da shari'ar khadija kuma ya ce ga alhaji ibrahim da mahaifiyarta hajiya halima suna mata lakabi da mami su biyu ne tak a wurin iyayensu khadija da aisha su ma sun samu tarbiyya ya gwargwado don babu wanda zai yi tur da halinsu mahaifinsu na da wata mata ita ce uwar gida kuma allah bai ba ta haifuwa ba sunanta falmata suna kiranta da ummi kowa na gidan yana santa daga yara har manya saboda kirkinta a tsakaninta da mahaifiyar Khadija zaman lafiya kamar yaya da kanwa babu mai jin kansu su ma haka yaran musamman ma Khadija sun shaku sosai saboda yadda take nuna mata kauna tun tana yarinya hakan ya sa ko bayan girmanta a wurinta take zama ga mahaifinta da shi ma duk cikinsu ya fi santa kuma kowa ya santa haka sai dai baya taba nuna bambanci a tsakaninsu sai adamu matar shi ɗaya da yara hudu biyu maza biyu mata usman yana aiki tare da mahaifinsa bai yi aure ba sai abdul yana jami'a sai ilham tana ss1 a mataki na secondary tare da khadija ajinsu ɗaya sai kuma ɗayarsu hadiza ita ce babba tana aure a sokoto sai autansu aliyu matar shi ɗaya yaranta uku biyu maza mace ɗaya yusuf yana jami'a tare da abdul sai sadiq da zainab suna secondary school allah sarki wannan kenan ci gaban labari ummi ce tafe wato hajiya falmata cikin takunta na kasaita iskar ta ɗauke da damuwa har ta kawo pat ɗinsu shiga kawai ta yi har ɗakinta ta same ta tana haɗe tana haɗe da duma bayan ta naɗe bakin gado ta zauna ita ma ta je ta zauna kusa da ita haɗi da rushewa da kuka cikin lallashinta ummi ta ce ki bar wannan kukan ya isa haka wai ba ga abdullahi ba kin gansa dai duk yadda za a yi ba zai taɓa bari a yanke miki hukunci ba cikin lallaminta ummi ta ce ki bar wannan kukan ya isa haka wai ba ga abdullahi ba kin san dai duk yadda za a yi ba zai taɓa bari a yanke miki hukunci ba abdullahi da ke shigowa ɗakin cikin karfafa zancen ya ce yau wa ummi ki faɗa mata in dai abdullahi na raye ba zai bari a mata ba zai bari a kamata da laifin da ba ita ta aikata shi ba hasali ma idan mun je kotu na tanadi shaidun da zan gabatar da yardar Allah za ta fita cikin wannan kangin ummi ta ce alhamdulillah gaskiya na ji daɗi sosai Allah ya shige mana gaba suka amsa da amin kafin ya samu wuri ya zauna suna tattaunawa a kan lamarin daga bisani ummi ta wuce ɗinta. da shigar ta ɗaki ta fara kai kawo hannunta na ɗauke a bayanta sake sake fal ranta ta daɗe tana tunani kafin ta ce a gaskiya ba zai taɓa yiwuwa ba ina ji ina gani ya zama dole in ɗauki mataki ta yi maganar ranta ce. lallai tafiya ta kama ni yau ɗin wata dabara ce ta faɗo mata ta ɗauki wayarta ta kira kanwarta bara'atu ta ce mata gata nan zuwa ɗan sai ta kanta ta yi haɗi da canza fuska izuwa na tausayi sannan ta fita daga ɗakin ta shiga ɗakin mijinta alhaji ibrahim wanda suke kira da dadi a falo ta same sa yana tasbihi bayan ta yi sallama ta shiga ta samu wuri kusa da shi ta zauna fuskarta abin tausayi ta ce alhaji bara'atu ba ta da lafiya yanzu aka kira ni ake faɗa min tana asibiti don allah ka yi min izini na je ganinta dadi da abubuwa sun yi mishi yawa kanshi ya ɗau zafi tun bayan rasuwar mahaifiyarsu khadija yake zaune a gida baya iya taɓuka komai ko nan da can baya zuwa idan ba masallaci ba kuma shi kaɗai yake zama a ɗakin shi ya yi ta lazimi don mutuwar mami ta girgiza shi sosai ba tare da ya kalle ta ba ya ce na yi miki izini falmata allah ya kai ki lafiya ya kuma ba ta lafiya ta amsa da amin sannan ta ta miƙe ta nufi fat su abdullahi na mata yi musu sallama cikin cewa abdullahi ya ce don allah ummi ki yi kokari ki dawo kafin ranar juma'a don ina son a yi wannan shari'ar ta karshe a gabanki lamar mushi ta yi haɗe da shafo kan shi ta ce karka damu insha Allah da na ga jikin da sauki zan dawo Allah ya yi muku albarka suka amsa da amin sannan ta wuce kayanta kawai ta shirya kala biyu ta ɗauki makullin motar ta fita sai da ta yi wa dukansu 'yan gidan sallama kafin ta wuce da kanta take driving har ta isa garin bunza da shigarta bara'at ta ce yaya ke ce da wuri haka ta yi maganar haɗi da waro ido ai na yi tunanin sai zuwa dare zan ganki ummi ta ce kina wasa da ni kenan ke ni fa duk abin da zai yi min cikas a rayuwa kawar da shi nake kin san dalilin zuwa na kuwa bara'at ta ce a'a amma dai duk uzurinki ya kamata ki dakatar da shi har a gama shari'ar gidanku ko murmushin da bai kai zuci ba ta sake gami da cewa bara'atu kenan baki ji hausawa na cewa mai ɗaki shi ya san inda ke masa yoyo ba to wannan zuwan da kika ga yi yana da matukar amfani yar uwa bari in je in watsa ruwa ma yi magana kallo ta bita da shi har ta shige ɗaki ikon Allah kawai ta faɗa haɗi da ɗaukar jakar tata ta kai mata ɗakin da take sauka a duk lokacin da ta zo gidanta bayan ta fito daga wanka wasu kayan ta sauya masu kyau da tsada sannan ta cika cikinta dam kafin ta zauna tana faɗa wa bara'atu cewa ai ji ta yi abdullahi na son ceto khadija ita kuma wallahi in dai tana raye ba za ta taɓa bari ba shi ne ma dalilin zuwanta da tsakar ranar nan bara'atu ta ce haba yaya ki tausaya musu mana na san yanzu ko haka kika barta babu mai iya fitar da ita tunda kowa na gidan ya shaida hakan ummi ta ce baki da hankali da a cikin san kowaye abdullahi ba za ki faɗi haka ba in faɗa miki yadda abdullahi ke matukar son khadija ba zai taɓa bari a yanke mata irin wannan hukuncin ba ni ma kuma shaida ce ya faɗi haka da bakinsa a gabana to ta yaya kike tunanin ba zan nemi mafita ba ni dai idan ba za ki dinga karfafa min gwiwa ba kawai ki zuba min ido ni na san yadda zan yi shiru bara'atu ta yi don halayyar 'yar uwar tata suna bata mamaki sai dai ita ba ta isa ta ce ga yadda za ta yi ba wani iri wani hiran suka ɗauko suna yi da misalin sha biyu na dare ummi ce a gaban boka tsirara haifuwar uwarta tana faɗin ko banga amin tana faɗin boka aikinka ya yi kyau inda aka faro da nasara haka za a ci gaba da samun nasara boka da ke zaune a gabanta yana shekewa da dariya kafin ya tsagaita ya ce ranki ya daɗe ba a taɓa nema an rasa a wurinmu ba ha ha ha ya sake shekewa da dariya ya ci gaba da faɗin haka kuma ba za a yi lokacin da za a nemi a rasa ba ha ha ha cikin wani irin murya mai kama da na 'yan maye ya ce me ke tafi da ke a yau ummi ta ce boka na ji wancan yaron yana nema ya cece ta ni kuma ba na son haka na fi son a yanke mata hukuncin kisa kamar yadda ita ma ta yi kisan boka ya ce an gama me kike so a yi yanzu cikin jin daɗi ta ce yauwa boka ina son kamar yadda aka tura aljani babilu ya kashe mahaifiyarta ina son a wannan karan ma a sake tura shi ya shiga jikinta ya kashe mahaifinta amma ina son wannan ya fi wancan don so nake a kama ta dumu-dumu da wuka a hannu bayan kisan yadda babu mai yadda ba ita ta yi kisan ba wani irin mahaukacin ihu ya yi ya ce an gama za ki iya tafiya kayanta ta zira ta ɗauki jakarta ta wuce ita kaɗai ke tafiya saman hanya sai mutanen da take ganin jifa-jifa babu koɗar ɗin tsoro a ranta in dai za a biya mata bukatar ta to komai tana iya yi lokacin da ta iso gida har su bara'atu sun daɗe da bacci haka ma mai gadi ya daɗe da bacci nan ban bara'atu ta yi dailin tana ta ringin ba a ɗauka ba tsaki ta ja tana ta dailin nan ba har na tsawon lokacin kafin Allah ya bawa bara'atu sa'ar jin karar wayar ga ta da mugun nauyin bacci har ta farka ta duba mai kiran bacci ya sake sace ta sai da ta kara kira sannan ta tashi da kyar ta fita ta buɗe mata ummi na ta surfa mata masifa ita kuma bacci na idanta ko kala bata ce mata ba ta koma makwancinta ummi sai da ta yi wanka tukunnan ta nemi wuri ta kwanta da murmushi a fuskarta don ta san aikin boka kamar shan ruwa ne washe gari tun safe ummi ta shirya don komawa gida bayan sun gama breakfast ta tsaya jiran a kawo kayan bara'atu da ta yi oda kayan sawan mata take sayarwa tukunnan ta gani kuma ta yaba sannan ta kama hanya da misalin sha na safe ummi ta isa birnin kebbi sai dai tun shigewar ta get ta san gidan ba lafiya bayan da take jin yanzu take jin koke-koke da hayaniyar mutane hakan ya bata cewar wani abu ya faru murmushi ta ta gyara pakin din motar ta sannan ta shigo cikin gidan fat ɗinta ta nufa don nan ta ji hayaniyar na fitowa tana zuwa ta ga duk sun yi cirko-cirko wasu kuka wasu surutai suke yi can ta hango khadija da abdullahi doke a gaban dadi soke da wuka a ciki hannun Khadija na cikin wukar kuka take sosai kamar ranta zai fita duk ta haukace sai surutai take barkatai haka ma Abdullahi shi ma kukan yake komai ya dagule masa ya rasa abin da yake masa daɗi ummi na kutsowa cikinsu kamar mahaukaciya ta fasa wani razanannar kara wanda sai da hankalin kowa ya dawo kanta ta saki fashewa da kuka tana faɗin waye ya kashe min miji waye ya raba ni da gata na? tana kuka har da sheshekanta ashir da ke gaban dadi amin aisha da ke gaban dadi ita ma kukan take sosai da kyar ta iya ko kafarta ta iso wurinta haɗi da faɗawa jikinta ta ce ummi mun rasa mahaifiyarmu ba mu ko gama jimaminta ba gashi yanzu an sake kashe mahaifinmu ya za mu yi da rayuwarmu an rusa mana farin ciki sarkewa ta yi sakamakon kukan da ya ci karfinta haka ma ummi ta kasa lallashinta sai aikin kuka da take yi khadija kuwa saboda tsananin kukanta har muryarta ta dashe hawaye ne kawai ke zuba a fuskarta idanunta duk sun kumbura fuskarta kuwa ta koma ja saboda kuka suna cikin wannan yanayin ne alhaji muhammad ya zo mahaifin abdullahi ba karamin tashin hankali ya shiga ba a lokacin da ya ga ɗan uwan shi kwance baya numfashi idanun shi sun canja launi saboda ya karaso wurin ya janye abdullahi daga wurin shi sannan ya je ya bambare khadija daga jikin shi sam ta ki bari da kyar ya bambare ta tana faɗin dadi ka tashi dadi ka tashi ka faɗa musu ba ni na kashe ka ba ni ma kashe ni za su yi ka faɗa musu ba ni na kashe ka ba kuka ne ya ci karfinta sosai numfashinta ya ɗauke dip a firgice su ummi suka yi kanta suna tashin ta amma ina ta yi nisa ruwa aisha ta ɗauko ta sheƙa mata kafin ta farfaɗo tana ci gaba da sambatinta kowa na gidan tausayinta yake ji sai dai wasu bai kai zuci ba don wasu cewa suke idan ba ita ta kashe mahaifiyarsu ba ai yanzu ita ce ta kashe mahaifinta tunda dai an kama ta dumu-dumu bakinta ummi ta kai ta ta zaunar da ita tana ba ta hakuri amma ina duk wani wanda ya shigo ɗakin da sunan ba ta hakuri ba ta sauraren shi kamar sake ingiza ta yake yi bayan mazan gidan sun dawo nan aka ɗauki gawar dadi aka kai asibiti aka cire wukar da ke soke a cikin shi aka yi dai wasu 'yan bincike sannan aka dawo da shi gida aka yi mishi wanka aka kai shi gidan shi na gaskiya duk wanda ya zo gaisuwa sai ya yi magana akan wannan lamarin don duk wanda ya ji labarin sai ya girgiza a ce ya ta kashe iyayenta abin akwai 'yar tambaya a ciki su abba ne da dadi abdullahi da baba karami ke ansar gaisuwa sai sauran samarin gidan a farfajiyar gidansu cikin gida kuma duka matayen sun haɗu waje ɗaya suna karɓar gaisuwa banda aisha da khadija da ke cikin ɗaki suna kuka kamar ransu zai fita an yi lallashin har an gaji sun ki bari daga ƙarshe aka kyale su ko da dare yayi a nan ɗakin su kwana cikinsu idan ba sallah ba shi kaɗai ke katse musu kukan nasu Allah sarki wannan kenan Allah sarki can koɗe ɓangaren Abdullahi ne zaune a ɗakin shi da misalin karfe ukun dare bayan ya idar da na filfilin shi addu'o'i ya yi ta jerowa kafin ya koma kan gado ya kwanta kwalla taf a idanuwansa ji yake ma kwakwalwar shi ba ta aiki a duk lokacin da ya tuna yadda suka ga Khadija rike da wuka bayan kashe mahaifinta sai da yadda take faɗin ba ita bace yake ɗaure mishi kai amma ta ya za a yi ya gaskata haka bayan ba faɗa musu aka yi ba kama ta aka yi dumu-dumu kasa bacci ya yi ya ci gaba da sake-saken shi har garin Allah ya waye bayan ya tashi da labiya ce a jikinsa ya fita wurin zaman makoki suna amsar gaisuwa duk 'yan uwansu da abokan arziki daga bunza sun zo gaisuwa kuma duk wanda ya zo sai ya ji mamakin lamarin a haka dai har aka yi addu'ar uku a daddafe duk yan gidan jikinsu a mace duk wanda ka gansa kasan yana cikin damuwa Khadija kuwa sai yau ne kukan nata ya lafa saboda sallar da take yi cikin dare hakan ya sa ta ji dan dama dama ta daina kuka sai addu'a duk ta rame ta yi baki ta zama abin tausayi duk wanda ya ganta sai ya tausaya mata ita da Aisha ko abinci ba sa ci daga ruwa sai ruwa ganin hakan ya sa abdullahi dawowa da khadija fat ɗinsa don tun rasuwar dadi ta koma ɗakin ummi da zama aisha kuwa tana fat ɗin ummi tare suke jimamin mutuwar dadi haka ummi za ta yi ta lallashinta tana bata baki da kyar take samu ta yi spoon biyu zuwa uku na abinci allah sarki khadija ce zaune hankali tashe gobe za a yi zaman kotu na karshe kuma tana da tana da tabbacin hukuncin kisa za a yanke mata musamman ma yanzu da ta kashe mahaifinta tana nan zaune sai ga abdullahi ya zo zama ya yi gefenta cike da damuwa bata kusan ya zo ba sai da ya taɓa ta ta dawo hayyacinta ya ce khadija ya kira sunanta cikin wani yanayi na'am ta ce kafin ya ce me yasa kika aikata haka umm, ana wannan kes ɗin ba a gama ba kin sake aikata wani tiya kike tunanin zan iya wanke ki a kotu a wannan karan khadija kin sani cikin kin sani cikin damuwa hankalina ya kasa kwanciya kullum da wannan tunanin nake kwana nake tashi kuka ta fashe da shi ta ce watan kai ma ka yadda da raɗe raɗin yan gidan nan akan ni na kashe iyaye na ko wallahi idan ka yadda da ni ba ni na kashe su ba me suka yi min ta ya zan yi in kashe su duk kuwa girman laifin da suka aikata min wallahi ban kashe su ba cikin lallashinta ya ce ba zargin ki nake ba amma ke me kai ki ɗakin dadi ne a lokacin hawaye na zubo mata cikin dasasshiyar murya ta ce ni ma ban sani ba tsautsayi ne nannauyar ajiyar zuciya ya sake haɗi da tashi tsaye yana kai kawo kafin ya dawo gabanta ya ce a da ina da hanyoyi da zan bi wurin ceto ki amma a yanzu komai ya jagule min ba ni da wata shaidar da za ta iya kare ki a kotu ban san ya zan yi ba a gobe idan mun haɗu a kotu ba ban san ta ina zan fara wannan kes ɗin ba khadija ya kira sunanta a raunane kafin ya ce ni ba na zargin ki da kashe iyayenki sai dai ba ni da tabbacin cewa ba ke ce kika aikata haka ba saboda babu shaidu kuma ba a shiga kotu ba tare da wani kwakwarar shaida ba ki yi hakuri khadija na san kina cike da damuwa amma ki ta addu'a allah ya kawo mana mafita kuma allah ya saka miki idan ba ke kika aikata su idan ba ke kika kashe su ba allah sarki suna cikin wannan zancen ne sai ga ummi ta shigo kusa da khadija ta ji ta zauna tana faɗin abdullahi gobe ne za a gabatar da wannan shari'ar gashi wani kes ɗin ya bullo abdullahi ya ce ummi addu'a ita ce magani don ni yanzu ban sanya zan yi ba ba ni da shaidar da zan kare ta a gobe ko da a ce na kare ta daga zargin da ake mata na kashe mahaifiyarta a yanzu ba zan iya kare ta ba in ce ba ita ta kashe mahaifinta ba saboda ba ni da wata masaniya Cikin damuwa ummi ta ce haka ne amma don allah ka yi iya kokarinka